بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم أفوا إنا بما أرسلتم به كافرون ذكر تعالى سمع الله يعمشي وكبر مترفين ومترفين من في كل أمة kowace al'umma mara risala matsayinsa tare da manzanci wa'anda manahimta wato shugabannin gwamnati da manyan masu kuɗi manyan malamai wanda su ake ce ma manyantan ƙasa to idan abin nan ba su da gaskiya sai su halaka su wuri guda sai su faɗa da manzanci da aiko manzanni to shi ne allah subhanahu wata ala ya ambata mana matsayinsu a kowace al'umma da kuma annabawa faƙala allah ya ce wa ma na nabi ƙarai ta min nabiyin ba mace ba ya kowa wani mai wa'azi ba cikin wata alƙarya illa ƙara da mutarhuwa sai mana ƙasar sun ce ayin sa'o a shugabannin ƙasa almutanaqimuna wanda suke ni'imta da abin da ake yi In na bi ma wasaltu bi kafiruna mun kafin cewa da abin da aka yi da shi ga ku ya ku neman mun ce mai kuma ba za mu ba kuma mun yi ku kuɗi ba za ku yi mana wadatanci ba na hannu a kasar amwalin وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن

fananu a karamar minan da haka mun dara su daraja saboda wani abin da yake ganin dukiyar duniya ita a daraja wa ma na da ma'azabi na da haka ba a yi mana azaba har abada kala abin na kulka ce wato wannan magana kul alfida da kullum biyu da kullum umma kowane annabi allah ya magana ci shi ga al'umma ta yace ya faɗa masa inna rabbil yusuf rizqa lalle Allah ubangiji na yana fada da arziki da mai sha wanda ya ga dama ibtihadu dan kaga Allah ya baka dukiya ba da dukiya ga mutum ba alama ce wanda an nuna wanda ya ga dukiya Allah ba su ne ba domin ya ba da dukiya ga musulmi kuma ya ba su a ga kafirai ya kuma ba amina haka Allah kun ga shi ba dole ne ya zama dukiya ba shi ta alama ce ta sun Allah ba yana yiwuwa allah ya so kai ba ka dukiya amma dai ba da dukiya ba a yin hujja da shiya a ce alama ce ta allah na son mutum shi ya sa ka ba zuwa ga wanda bai so da wanda ya kafu to allah wa ubangiji na shi yake wadata arziki ga wanda ya ga dama hana don jarrabawa wa ya kadar kuma shi ke talautawa yi da yi ko wani mai shawa shi ke kunta ta arziki ga wanda ya ga dama imta abin nan imtila shi ma don jarrabawa walakin na kasarar nasu mukallabi na la'arun na da sai dai mai yawan mutane ba san haka nan ba wa ya zo muna annabi idara albasni sai su annaba dara albasni sai su dole cewa wai wa ba da dukiya ga mutum wato makewayarta ko sharafu shine daraja wanda da an kaba dukiya to yana da daraja wurin allawar karama da kuma karama alhali ba haka nan na ba karama mutum kasa allah ba shi dukiya wa madarar ɗiki kuma abin da attaliki kuma suna shashi ko talautawa wato huwa hawa wato alama ce ta allah ya walakanta mutum shi ya sayan bashi talauci wanzali kuma alama ce ta walakanci ba sani ba ba haka nuna ba talauci wato akwai alheri ciki ne don ko ba komi ne talauci na mai da mutum ya dawo ga allah ko ba komi duwara mutum ya kashe gani in ya yi bai ci ba ya kun bai ba saboda talauci to kana gani ya kamata zama wani mutanen kwarai ya wara magana sanu san to kun ga shi yana da nashi amfani shi talauci to wala da daru su ba sani ba an na lawal wato ba da wadata ne na farko wato kasiran ma ya kuna bi dari da isa da raji da yawa ya kan zo ta hanyar talala da yawa allah ka ba mutum dukiya don ya bai talala wasani bi tariqil ibtilai na biyu talauci ko ana ba mutum shi don a jarraba shi wa rabi daraja ta dauka ta daraja ta da wani lokaci mutum in ba a bashi wadata ba ba ka gane na Allah ko ko masu wa'azi wani lokaci wani bai da wata hanya sai yana wa'azi ka jiya ka samu isuwa ba kana azan ko manzo Allah na ka wa'azi amma a bana a tashi a bana a tashi in ya samu wata gwamnatin da ya zake ma yana samun kuɗi na shi komai in ka je wata ɓanna da aza ka iya aikata aza ka ibilisa na a can ba mallan nan ba mallan nan ba zai ka ibilisa na to kun gani jarraba na inda ba a bashi wadata nan ba haka kana gane ba da Allah na ba amma da aka bashi ba ka ganin duk wata yaudara da shi aka haɗa kai a yi duk wani ce amana da shi aka haɗa kai a yi ka ga ƙashe jarrabawa da aka rabe ci jarrabawa to dama don haka Allah ke bayyana abubuwa sai su bayyana to Allah ya taimake mu Allah shi muna kyakkyawan ƙarshe wa ma amwalukum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man aman illa man aman صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في العرفات آمنون wala auladukum haka nan diyan ku ta kasance billati tuqarribukum inda na wanda take kusanta ku gare mu wato ba da dukiya bai sa mutum ya zama na Allah ba shi biya da yawa bai sa ya zama na Allah duk ba su iya a kawo mutum tuka da hukun inda na zurfa ba ta kusanta ku gare a yi kurba a yi takariban ba ta matsowa da ku ga Allah illa sai dai wanda ka kusantowa gare da Allah mana amana wanda ya imani wa mai salih kuma ya aiki da kwarai ba ku da ya kalam da za wanda waɗanga suna da sakamako wanda za a lallon musu amilu saboda aikin da sun kai mai kyawu ai jaza'ul amali hasana wato sakamakon aikin sun mai kyawu alhasanan tun masalan da ashe dan mutum ya yi aiki guda mai kyawu sai a yi ba a kasar koma ne da ku wa on bil ba ta aminu su cikin gidajen aljanna kuma suna cikin gidajen aljanna wato ba su tunanin mutuwa ta same su cikin aljanna wa ne da sa. a ce a alburba ghurfa bi abin nan gurbata wa bil ghurfa wato bi ma'ana al-jami bi ma'ana al-jami hada za a bin hamalna al alhamna wannan idan muka ɗauki amincin da aka ce za a basu yan mun ɗaukai min aljanna abin na yan mun ɗauki shi bil a ranar lahira wa illa in ba wannan an ba mu lahira ba to ba mana amana duk wanda ya imani wa amila ya yi aiki mai kyawu to ba da za a jazaa'u ibi suna da sakamako wanda za a lallanka musu amma makafu Allahum wanda aka boye musu sai sun yi sun ma'andawa fi amnin da'iman sannan kullum suna cikin aminci wa bi hibzillahi da kuma tsarewa Allah al-mu'abbaru anhu bil wannan an kai ishara gare shi da cewa suna cikin ga Allah nan duniya Allah bai ba shi tsaro za ka ga ana ta kulle-kullen shiri amma da shi da an kulla mai don halaka shi sai da gaske Allah ya tsira da shi daga wannan to duk wanda ya bi Allah shi na da wannan tsaro dama kun sa Allah cewa yi abin nan lahu mu'aqibatun min bayni yadihi lahu mu'aqibatun من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال wato asalin abin yadda yake allah cewa ya yi ma'aikabatu shi allah ko kuma shi mutum yana da ma'aikabatu mala'iku masu ne ta gaba ne bai da yau na ta gaba bayan suna gadi komi dare idan mace ya yi to matsayi ne na musulmi yana da mawaƙi batu mala'iku wasu gaba wasu baya su masu gadi na suna ɗauke da manyan makamai na gadin shi to ya fazo na suna gadi ne min amrillahi da umarnin allah dama asalin abin haɗa to daga baya sai mun kato mun kai ta sabo idan sabo ya yawa mala'ikun masu gadi na gaba sai su yi nisa da kai kwarai suna shi, amma suna nesa ko da ka kai ba su ji shi wani ba sun ko suna can ba ko ka shiga ra'ayi ba su ji sun yi ba ba ta yi sun kai ba amma dai an jaye su da inda za su zama tsaro gare ka saboda ka bar Allah kamar an ce Allah dan mai kai hakan ya ce a inna Allah la yi ma da kawai hakika Allah bai canza tsaro wanda ya ba mutane hatta da yi kuma da amsa sai sun wa imanin da ke cikin zukatan su duk abin da kuma gani yana samu to imanin zukatan mun ka canza mahiyar mutane yau na ya kai na mahiyar mutane yau na ya kai na kuma karka dauka da gidan siyasa faro da makaranta ka isa masallaci ka san ko da kafin makaranta ka isa masallaci ka iske mahiyar mutanen da annabi na ya ka Allah to ka ce kasuwa don ka zama lahici ba ka mamaki in ka isa gidan yan siyasa don ka zama lahici ba ka mamaki to shi yasa tsaron da ya jiya da saboda lahici ya yawa cikin mutane mai wa'azi za ka iske shi lahici da ya kawo yan uwa kaka za a yi wani kamar sai baya kaka za a yi wani ba a yi da shi kaka za a yi wani a hana mai samun abu kaza to bale ka shigo gidan 'yan siyasa wanda kotun wani gashi an ce shugaba na babba na cikin siyasa bai daga tarihi ne ba mu uwa waje ta kai shi gidan malamin addini don shekara na boko ko bai da takarda ko wace na boko bai da takarda ko wace iri wanda a alama ya yi karatun boko bai da to bai da waɗanda abubuwa bai yi karatun gaba kuma ya ce babban ne zama da mina zan babban da sharri fito ya ce wani zai son kawa na son kawa da kaza wani kama. hajjin ko kai suna wani wala za mu yi mai banga wallahi za mu yi mai banga hmm. abinda a banga a kun san banga a ce a yi karya wanda bai da kowa a ce bishiyar da jama'a hmm. a yi karya shi ko wanda shi wanga an yi karya don a ɗauka shi ko wancan an yi mai mina yaki don a kasa ƙasa a ce shi ya bai da kowa kuma shi da mutane to irin waɗanda abubuwa suna sun kai yawa sai allah ɗebe tsaron da ya bamu sai ka ga yau kowa hita da gida ne zai na wani wuri cikin tsoro yake kami ya dawo Allah ya ce fa inna Allah ga irin ma bi qawmin hakika Allah bai ya abin da ya buwa mutane na ni'ima ga yughayyiru ma an kusan sai sun ya abin da a cikin su. to yanzu idan muka ya abin da a cikin mu sai Allah ya kawo mana abin nan da ya ɗebe sai ya dawo da shi in muka dawo ga hanya ta mai daidai shi to da ba haka nan na abubuwan su duk abin da kuka gani gaskiya alayhin mana ba na kowa ba ne in muka gyara sai ya gyara mana in muka dawo mai sabo wa ya rutu ulna Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya kai ci aqida mu saboda girman ka Allah ka dawo da mu bisa ga hanyar mu ta musulunci na gaskiya duk wani munafici Allah ka raba mu da shi duk wani karya da ce amana da yaudara da rashin amana duk Allah ka raba mu da shi walladina yasawna fi ayatina والذين يسعون في ربنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون wato suna ta kokari fi ayati na alkur'ani ga ayoyin na alkur'ani bil ibdali suna ta kokari duk ayat da an karanta an kawo da aikin su mara kyau suna kokari su yi mata tawuri su bata abinda an na gaskiya su mai sai ga abinda a suke so ma'ajizi na lana kuma suna gana a za su iya buwaye mu ba za mu iya kama su ba har mukaddari na na sun kaddara za su buwaye mu wa annan ya kutu na wai sun za su iya kuce mana to ba su kuce mana wala ka a adabin mu da na wa'annan za mu halatto da sun cikin azaba la ya faru kuna ba su rabuwa da azaba a duniya wa fara duniya da lahira a nan duniya ba su da nutsuwa ba su da kwanciyar hankali ba su da abinci mawadaci ba su da kudin kashewa ba su da wurin kwana na kwarai haka dai za su zanna a nan duniya a ranar lahira kuma su mutu a sa su cikin jihar allah ya gafarta mana allah shi mana jagora idan mutum ya bi allah sai allah ya bashi natsuwa idan mutum bai bi allah ba sai allah ya hana mai natsuwa sai ka ga mutum ya tara abin duniya amma babu natsuwa babu kwanciyar hankali to saboda girman ka Allah mu duka Allah ka daidaita ta yau muga hanya kamar daidai shi wal inna rabbi yabsutu rizqa qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين cikin bayi Allah shi ke bada da arziki ga wanda ya dama cikin bayi da imtihanin don jarrabawa sai ka gaya ba wani aziki ga ya ko lahiya kawo gaya bai da lahiya abin na hannu bai da ta ida bai da ta gaba ɗaya amma ga dukiya ko shi bai san ya kai yawa ba wa ya gani kuma allah shi ke kundatawa ayi da iko na shi ke kundatawa ga mutum ba da albasni ba ya ba shi wadata kuma daga ba iya ga dama sai ya dawo an shi wadata sai ka gani a wabba shi ba ne ayi mai sha'u sai allah ya an shi wadata ga wanda ya ga dama an don jarrabawa wa ma an baka tumi min shay'in bil khairi duk abinda kun kace na dukiya ga alheri to ba huwa yaqulu Allah shi zai kawo halifa ko nawa kun ka ba su Allah zai kawo halifa wa huwa khairur raziqina Allah shine yayyen masu azaitawa ya kala ana cewa wani yarzuku abin nan a'ilatahu yana azuta iyali min rizqillah daga arzikin Allah amma ba rizqi bil hakika? wato arziki ga haqiqa wahid guda ne wato farrazu na hakika mai azatawa ga haqiqa wahidun guda ne wa huwa Allah shine Allah wato duwa da kargama suna ɗauka kuɗi yana ta basuwa ga ayyuka alheri yana ta sadaka to duka wannan ba shi na kai ba allah na kai wato allah ne mai azaita kuma in ya ga dama ne bai shi ka talaka babu abin da za ka yi wani abin na wani ya sha iska yana cewa su yan izalar da ba su da kai suna wa'adi suna cewa wai ba mai azaita yanzu kai alhaji in ni gada ma ba sai ya aje takara sai in ba ku wani ta miliyan ɗari biyu ba kai arziki ba kai in ni ba ka ta miliyan ɗari biyu ba kai arziki ba wai ya yi zala ba su da kai wai shi yana yi azaitawa sai an ka to an ka yi zaɓe sai an ka kase dama gauna sai an ka kase ya tsaya kuma takara kuma bai ci ba duk 'yan takara ce an ka kada kowa to yanzu ba yana azaitawa kun yanzu ya gane wanda ga azata amma inda allah bai yi haka na magana yake shi shi na ya azata yanzu yana nan ya zama ya zama abin tausayi to amma lokacin buga kirji ya kai na hakan wai yan yanzu aka gaba da kai ko suna ce allah ɗaya ka azata da kai ni ba ku gina ta miliyan ɗari kuma azata ka ba kai ba ni ba ka azata ka ba sai allah ya kanshi shi ba da kwangilar daga hannun na yanzu to shi ba ba yana za a shi kwangilar ta miliyan ɗari ba ba ma ce ka faɗa ba sai ka kai emcc ta kama ba magana azurta mutane shi kai ba to ga hakika ba mai azurtawa sai allah shi ya kun ka ga amirin momini na almota sun bi amurilla shi ke milkin duk duniya gaba an ka ce yana da ruwa an saukai da ruwa kwarai sai an ka ce arba. wajen aikin hajji sai ya hau duki ne yana zagaya hima hima ya ce to ruwa ce ruwa gare ni ban da ruwa allah ka azita yau araba ce allah na ansa addu'a ku yi addu'a ko roƙi allah arziki cikin arzikin gadon aga hannuna wallahi dole na gaba shi ku roƙi allah ka kunan ga araba yana wada musu allah ka arzita in kuma sun yarda to su yi addu'a su roƙi allah ya ce amma wallahi arzikin gaban ba kowa shi sai hanyar da nisan ya dace amma in kun roƙi allah wanda bai roƙi allah allah ya rubuta arziki ne cikin arzikin ga gwamnati ga hannuna na ya ce sai in bashi kun shi da kai ne yake yawo rima rima ya ce kun ce rowa ga to ku yi addu'a arfa ku domin ya san da Allah shi ka azitawa to ko yanzu haka na wanda bai Allah bai azitawa zai ce wallahi ta gaba ka gare ta ni na taba ganin ta irin wagga duk wanda ya wa haka da ita ko da ba ta bashi to alhabi ko ba duk wanda ya wa da ita wani na ci haka sai mai yawa wa Allah da ta haka sai mai yawa kai na abba ka samu ka ce duk wanda ya wa da ba a bashi ba haka nan ba arziki na kun ba mai cin arzikin wani ko kana mutuwa sai dai ka mutu da arzikin ka zaka taya baka tare da wani saboda haka ga azurtawa ga hakika bar razik fil hakika mai azurtawa abin na na farrazak fil hakika mai azurtawa ga hakika wahidin guda ne wa huwa Allah shine Allah wa ruhu sababin wani ne da yake dena idan wani ya sa amma wani ya doko ya baka shi dalili yana ma Allah ya ta ka sai ya zo ta waje ne ce ka ta waje ne ka ansa don shi Allah na dukiyar duniya ta haita inda duk ya gada an ka sai su ka je waje wani ka ansa sai kana nan dole wani ya ɗauko abinda Allah ya azaita ka sai ya kawo maka to haka nan na ake saboda ka kowa ya mai da kamar ne ga Allah wala da ƙaru ni ta'ala razzaqu wani wanda ba Allah ba a ce mai mai azaita ba mai bayarwa in ba Allah ba wani mai bayarwa in ba Allah duk wanda kaga ya bai Allah ne ya ce ya ba su to Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah ya taimake mu magana haka ko muna samu mai ji saukin rayuwa wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaa'ikati أهؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ذكرت على صناعة بالشرك لو كان الله أنبتشي بما كان قبل الشركة يمكن أن يظن yana yiwuwa a yi zaton ibadullahi mala'ika bayan allah mala'iku wa salihina da salihai annahum gairuwa abin da mushriki na wato rikon wai abin na yankinu an yi zanna wato yana yiwuwa a yi zaton ubadul mala'ika masu bauta mala'iku wa salihina da masu bauta salihai annahum gairu mushriki na su ba mushrikai na tun da an ambaci masu bauta kuma ka an ce mushrikai na yana yiwuwa sai mutum ya yi zaton to masu bauta mala'iku da masu bauta waliyai to su ba abin nan bane ba mushrikai bane la'anna la yad'una abin nan la'annahum domin su yad'una asbiya Allah idan zababbe Allah na masoyan Allah su bi kira da ya shiga wula inda ladan su yi masu ceto a wurin Allah da sai Allah ya ce wasu kurka ambata yau mai ya shirin jami'a ranar da Allah zai tada mashirkai baki daya a da asanami masu mota goma kawo abadatu salihin da masu bautawa salihai wato waliyai wal mala'ika da masu bautawa mala'iku wato ka ambata da Allah zai su sauri guda gaba da san mai kulil mala'ika sannan ya ce wa mala'iku a ha wala iya ku kan gabu yanzu waɗanga ku sun ka kasance kuna suna bautawa yanzu waɗanga ɗin ga ha wala iya ku kan gabu mala'iku su kuna suka bautawa ko ko kaka abin yake ƙaru su da halaka قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك abin da ya sa duwa da allah ya rushe ya hanka yawa ta mai tasbihi hucewa ya kai shi ya sa duwa da ji tsoro sai ku yana tasbihi kuma da da gaskiya ban tsoro da an kuma kwaya kuma rika tasbihi da kyawu da mutum ya rika tasbihi inda ya tsoro na jiya yana da sanyi daga allah su dana wata ala shi ya sa da allah yawa mala'ikun tambaya sun kaji tsoro kanu su da hana kan ce sarki ya tabbata maka yi tanziya maka a shirka ka tsarkaka daga shirka abokin tarayya an ta waliyuna kai ne waliyin mu min ne, mu ba mu da wani waliyi cikin su kai awali ai abin na na la muwala ta bayyana nan, babu jibinta tsakanin mu da su min jihati na ta giya mu sai da giya ba da kanu ya mu nuna jinna a'a ba mu suka bauta wa lalin ta kare ba mu suke bauta wa kanu ya mu nuna jinna sun kasance suna bauta wa aljannu wato shaidannu ya mu nuna ayyubi wani wasu ne masu da'a bi ba da ta yin ga bautar su iyana gare mu aljannu na suke bautawa haka sarar da mu na mahi yawan sun imani da aljannu ai musaddiquna sun gaskanta aljannu mai yawan su ma ya kunu da duk abinda aljannu sun ga wala musu sun yarda alama za a da ga abin da bai daga ne la'anna al'amal galiban domin mai aiki da mai girin jari ya samu jawari a huta ba yana aikatar da gaboni ne don bi da imani ga abin da zuciya ce ta imani da shi saboda haka aljannun nan da suka yi imani da sun to suna suka bautawa da suka yi ibada su kala ta'ala sai Allah ce fa yawma la yamliku فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون yau da ku da mai iya mallaka ma wani yau na wani. duk wanda ya yi wani wani da wanda ba Allah bai taimaka Allah da shi ya gama farko wani wani yana wata mai ya wani allah to yau ya gama yawo farko wani mala'ika farko wani gunki ya gama yawo la yamliku ba da kulli ba ai ba da ma'budina da ba da hadu wasu wanda aka bauta ba su yin mallaka na ba wani wani libadil abidina ga wasu masu ibada na ba wato shafa'a tatteto wala abin na wala darra ko kuma ba su iya jure musu wata alama wani da lullabi na balamu sai mu ce da sun ka zalunta a yi gabarun min kula umma cikin kowace umma wanda suka kafirta sai mu ce musu zuku a gabar yi waɗanda na gabar wuta allah ta kwanta biya ta kashe kuna wadda kun kasance kuna karyatawa da ta saboda ka duk wanda ya ce ranar lahira yana bauta ga wani wali ba allah ba to allah ya ce za mu ce musu zuku a gabar yi waɗanda na gabar wuta Allah ce kuntum bi hada da zuna wanda kun kasance kuna karetawa da ita wa iza tutla alaihim wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum yuridu an يصدكم عما كان يعبد آه للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين bayyanatun bayyanannu wa da halin wanda aka bayyana su bayyane bai sani an biya ta harshen annabawan su kasu sai kahirai su ce ma za a lara da wanga ba kowa ba ne face mutum na iri da ayyar su da yana dai su ya danne ko amma ka da abu da abaku ga abin da babannin ku ke bauta abin da mala'ika na mala'iku ku ga da wadansu ai shi ba kowa ba ne mai wa'azi na da kasan ya hana a bauta wa masu albarka ƙalu sun ce ma hada fita wannan littafi bai kasance ba illa da hukunta face karya ta wadda aka ƙara ala zaki babu inda allah ya ce ka abota masu albarka karya ce kawai ba allah ya ce haka ba wa ƙala na zai kamar da haka kahirai suka ce ba gaskiya wato alƙur'ani min hazin umma na wani al'umma wato kahiran wannan zamani sai suka ci game da al'urani da aka karanta wa ta ba a lalin ummati salafa don biyayya ga al'ummar da suka gabata zai izir kuhur sauwa bai na amfani don kawunci shi ya daidaita tsakanin tunanin su abinda na wako sun ka faɗa na ba ma sun ka ne lamma ja lokacin da ƙur'ani ya zo musu in hada illa sihirun mubin ƙur'anin nan ba komi ba ne face sihiri na nan ne wato suka ce ƙur'ani ƙarya na ba gaskiya na ba sihiri allah ya ce a ma'a ce وما ya ma'a من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وسوءنا عند المكذبين للقران وذاك يسوق كريت القران وما اتيناهم من كتب ومباس وسوء التفريغها ya darusuna wanda sun ka yi darasi sun ka gane kaular qur'ani kamin zuwan qur'ani balle su gane qur'ani ba gaskiya ba ne. wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir kuma ba mu taba aiko musu wani mai wa'azi ba kamin zuwan ka ya Allah so ba mai aina kazzabu ka ina sun ka samu dalilin da sun ka karanta ka da shi tun da ba su karatu ba ina sun ka gane ba ka da gaskiya wala wa kuma hukunci bai inganta illa illa illa sanada likita da samawi sai in ya jingina ga wani littafi da Allah ya saukar daga sama dokuncin da bai da asali ga littafin da Allah ya saukar daga sama ba hukuncin kwarai na aw rasulun min Allah ko kuma in yana da wani madogara daga wani manzo min Allah ala wanda ya zo daga Allah wanda lam yujal wahid min wato idan ba a samu guda cikin wadannan an samu sun yi hukunci amma hukuncin babu littafin da allah ya saba wanda ya ce a haka babu wani manzon da allah ya aiko wanda ya ce a haka nan ba samu ba to wannan hukunci ba a bi ne ba huwa hukumar sadara an hawa hukunci na wanda ya zo daga son rai ba huwa ba da saboda ka ba ce hukunci dole hukunci in dai allah ya yi shi a samai daga wakila allah guda biyu wato littafi ne da ya saukar daga sama manzo ne da ya haifo da bayani idan ba a samu waɗanda biyu ba to hukuncin nan ba na gaskiya ba ne hukuncin sauran wa kaddaba ladina min qablihi وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير zaman da kuma min kamle wato na gabanin waɗanda ma'ana waɗanda kayaran na gabanin su ai kamle kamle kawai da sun ka zo kamin zuwan jama'a ka su ma abin na na sun kareta wa ma balagu wa ma balagu ai kawo muka bin a ma'atina mutanen ka ko kashi ɗaya cikin goma na abin da an kaba wa'ancan ba su kai gare ba tun da kun gani yanzu mu sittina annabi ce ya yi a mara ummati wato rayuka al'umma ta tsawon su sittina wa saba'ina shekara sittin ko shekara saba'in aƙalla mun yi yawo ga wannan mai wuce shekara saba'in yan kaɗan nan to ku ɗibi mutanen warko da sun kawace sai ya ya shekara dubu bai isa aure ba ku dibi wannan shekara dubu uku sai mutum shekara dubu uku yana duniya yana cin kaya to kun ga waɗanda na yanzu wasu ko kai kashi da cikin goma na wancan amma duk da tsawon rayuwar da an ba su yau ina suke ba su nan allah ya hana to saboda haka duwa da kake duwa da kake a tasiri da kamar ko da kara ya dubu daya sai an ka kara ma dubu biyu ba da bayan dubu daya ne shekara a wakilin iyakar rayuka ɗaya adamu a duniya shekara dubu to ko da ka shekara dubu a duniya falabun da yau ne, babu makawa akwai wata rana ta sirri da kawai wadda za ka kasance zuwa kamar don ina masu shekara na dubu ku su yau babu kowa da su ko ma ce an kai ka kawo takalminsu ana sayi ba ka ya kawo su to saboda haka abin nan kowa jayayya da allah ba zai yi nasara ba. ma bala kuma ishara ma a ce na jama'a ka ba su kai ushe na abin da muka ba can ba kala dawud abin nan da kala mawar mallam mawar ya ce alimin ishara a kuna abin da ya yi da mai ishara a nan kowa ushirar ashiri wato kashi guda cikin kashi ya aka kasa goma to kashi guda a kasashe goma ya ce shi ake ce ma ushe wala ashiru ya an ce ashiru kuwa da ushiri wato da ushiri wa ya kulo jira'an min alibi sai ya zama kenan kamar guntu guda daga cikin jizgi guda wadanda mutane ko guntu guda na jizgi guda daga cikin kashi dubu na wa'ancan to mutanen wanga zamani ba su samu ba na rayuwa da jin daɗi wa huwa al kuma wannan bayani shi ya yi bayyana da ni da annal murad bil mubalaga da abinda ake yi wa mabalagu mai shara ma ma'ati na wa isa matuka fi takalili ga karantawa ay laysa haula al kuffaru wa shara wa ma ma'ati na wato waɗanda kahire ba su da washirin washira abinda muka ba wa yancan kaulawar na gabani wato wanda muka ba a ce na alkubar gaba wanda muka ba kayan gabanin su mai na hussain kuwa na kyawun ƙarfi wato da la'amuni da tsawon rai wa kasaracin mali da yawan dukiya ji ba ku gani mutum kai gida da duki ba duki na zalla babu motoci irin ba na kiya zuwa ɗaya ka yi duki ba ɗaya waɗanda za su nama kamar dutsen ga na kwatar kwashi ko katon dutsen na abuja da aka ba. hannu da yake yin ka haka shi mai na guda sai ya wace sai ya sa a kaiwa ya karkare kamar kana karkara a nan gori gori da ke tuka maka yi gori gori wani kai kamar shi a kaiwa sai ya karkare miki a kai ba ta yi miki da ya yi kwara na miki da sai ya kun ga akwai ƙarfi to yanzu mu ko na za a baka kana iya bugun duki ko ɗan ƙarami nisa an ka kuma wani wanda kana iya buge shi ka hannun ka ya fashe a yi asibiti da kai to kun ga an ba su sosai sannan mutum guda daga cikinsu kamar da wani mai tafsiri ya ambata yaro karami sai ya ce daji wani motsa jini ne ya kasan shi sai shi wa itace shi ɗaya a amina ya aro kai sai ya kawo ta babban gari ba kamar birnin kari babban gari kamar garin misira duk sai an wata uku kowa sun rika kuna musu ƙari ba yaro na nufa bi ne ta ɗaya kakalo bi ne ya ɗauko kowa bai haɗa ya kawo aje duk sai an wata a cikin gari kowa sun ɗauko na kuka ne kun ga ko ba haɗa muku ba akwai ƙarfi ba za a akwai ƙarfi wanda ko ba haɗa muku to amma duk abubuwan nan ƙarfin nan da sun kaka suna da da sun ka saba ma Allah Allah ga shi duk Allah ya haɗa su wa kadda mu sai suka karyata manzanni na da yawan nan aika da su Allah ya ce duk da kanyar ga da yawan dukiyar ga bai musu umarni ba a haɗa na sai yin kala da su walam tabbahum wata kanyar su bata umarni su ba wa dul a'mali tsawon rayuwar su bai umarni su ba wa ta amwali yawan dukiyar su bai umarni su da shi a komi ba fi da halaki ana wani ture wasu cuta hina kazzabu rusulama da sun karyata manzanni fahawalaye aula waɗanda su sun kai cancanta bai a waɗanda ne da ba su ko da ƙangi ba su da tsawon rayuwa su sun kai cancanta an yi hanyar himmin azaba azaba ya sauka da su da lita ka ɗibi hirin rasulun wanda sun kai ta manzo to ba kai ba ka da kini ya yi kamata ya kasance ga wa'ancan in ka kayi alaihim kamata gare su da hukuma da kamar mutum biyu isanai da isanai da mutum biyu biyu wafurada da guda guda wahidan wahidan guda guda la a kasar kakwai taru da yawa kamar mutum biyu ko kamar mutum guda la'anna kasaratar nasi domin abin na yawan mutane tubar bilin ra'aya tana cacin ra'aya wala ta tibi na tijatin abin nan ba ta zuwa da fa'ida mai fa'ida kwarai misali ma ya tibi hawa hidin wa isnai kamar da in mutum guda ya yi tunani ko kuma in ya samu mutum guda sun zama biyu to fa'ida da suke ganowa in tafi yawa bai gane ta saboda haka abinda nake muku wa'azi ko hita guda guda ku dibi ni'imomin Allah waɗanda ya yi muku ku yi tunani su ko mutum biyu biyu ku yi tunani ga ni'imomin Allah bayan kun kaɗaita sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani fata da mu ma da sa'ada kun min janna ku gane abokin gana ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hauka ba ma haukaci bane abin nan da yake kiran ko gare ni kuna ka gane a haukata ba haukata ba in huwa illa nazirun lakum shi mai wa'azi na kawai da gargadi gare ku ne dai azabin shadidin gabanin zuwa azaba mai tsanani fil akhirah ranar lahira ina sai dumo in kun saba yace ni abin da kawai nake kiran ko gare ki kuma kusan da sani wannan aiki wannan wa'azi da karantarwa saboda allah mu kai ko ɗari ba mai iman ku ba mu ko ma sa'altuku قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ya muhammadu da wani ya manzo Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa musu ku saurari wa'azi dan Allah muka wa'azi ma sa'altukum ni ban tambaye ku ba ai abin na allazi sa'altukum iya ni ban tambaye ku jinga ba abin da na tambaye ku wato ai sa'altukum allazi sa'altukum iyahu alal inzar wa tabligh min ajr ni ban ce ku ba da wani abu alal izari game da wa'azin da na kai muku ko kuma ida sakon Allah ban ce ku bani min ajirin ko ko wanga aiki na na Allah saboda haka ku saurare mu wa'azi na ba na abin da na ba da dukiya mun ka da sunan wa'azi ba wa'azi mu kai muku abin da amma mu ku gane addini kuma ku aikata addini don ku samu ku kyakkyawan karshe saboda shi abin na wa'azi ya annabawa sun ka ce a ba su kudi to mutane da yawa za su zama kagare don wani da ka ce ka kudi ya shi kenan ya baka mai da uku kun gani cikin surata ya san ba ku ganin mutumin nan eh, abin da rajulun mu'minin habibun najjar aisha ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ya da masu azin nan na Allah na ba sai da ya ba su kudi ba su an saba sai ya musulunta sai ya zo yana wa'azi shi ma ya kama wa'azi yana cewa jama'a ittabi'u man la yas'alukum ajran ku duk wanda bai tambaya kuje ga saboda duk masu wa'azi da ka zo a wurin kuɗi suka tambaya to shi wanga waɗanga mutane uku sai sun kai wa'azi an ka ba su kuɗi sun ka ce ba su ansa sai ya ce to shi da rashin ansa kuɗin ne ya gane masu wa'azin Allah yana cewa ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda bai tambaya kujin ga wawan mota dole ko su ashiri suka ce to halan kai kana bisa ga addini sai ce wa maliya la abudu wa maliya la abudu alladhi fadarani wa ilayhi turja'un maliya misli zai hana ni la abudu alladhi fadarani ba zan bauta wanda ya halice ni ba wa ilayhi na wuri ne aka mai da kun gani ai abin da yasa ya gane wannan duka dalili guda don ya ba su kudi ba su ansa ba sai ya gane su masu kiran allah to da izala da kuma gani da haka izala ta ci kasa sai a tashi a taiwa a zigarin ba a ga muku da lura ko da kowa da kowa ya tawo amma har da ruwan sha ba a za muku da lura ruwan sha waɗanda yan za mana wa'azi tun daga je ga muka sa ruwa bayan mota har bauchi da ruwanmu har garin bauchi da ruwanmu abinci wanda adda abinci wayanda adda abinci sun tai da shi kun san mu mutanen jega bula aka yi kun san bula ku bula aka yi mai sure sai a sa baya da ya minta ita muka ce hamu dawo wadanda ba samu ba gari aka sa bayan mota mun taba zuwa wa'azi ga mu da gari ko gishiri ba mu da kuma ga ruwa sun kusa karewa kowa ɗiba ya kai yana sa a cikin baki ne in ya koshi sai ya sha ruwa don ka a jika ya tuɗi haka an kai to da haka na izala ta yi mutane wa'azi ya sun ka gane gaskiya ta kai wanga abubuwa da kwa gani yare yan zamani na yi wani za suna wa'azi ma ba su sai an ba su kuɗi yan zamani na sun ta kawai sun ga daula sun ga izala ta haku ba su san wada an kai an kakawa ba san tocin dukiya su ba su san wada an kai an kakawa ba to annabawa haka nan na suka su wa'azi in ba a ce mutane su kawo kuɗi to sun yarda da wa'azi saboda haka ya abin na allah ya ce da annabi faɗi su jiya masu altukun min ajirin ni ban tambaye ku wata jinga ga wannan wa'azi nawa ba ya ce ai wannan ya yi daidai bi da kauli qul a asalukum alaihi min ajin ka ce ni ba na tambaya kujin ga illa man sha a sai wanda ya ga dama an yi da ilarar rabbihi sabila da ki hanya zuwa ga Allah ubangiji idan mutum ya ga dama ya dauki wani abu ya baka in ka ga dama ka ansa amma mu lokacin warkon izala abokan gudu ce mana ya ko kan ma mu ga dama ko ba mu kuɗi mu ce ba musu kan ma mu ga dama ko ba mu wada mai ba musu ne dai saurari wa ji ce annabi na to haka an ka kasance to annaba duka haka sun ka kasance shi yasa kun ka ga abubuwan su sun yi da kyau wa qawluhu la as'alukum alayhi ajra da kuma wacce aya da ta ce ka gaya musu ban tambaya kujin ga sai dai abu guda na ka so gare ku illal mawaddata fil qurba ku yi soyayya da yan uwana kun san duk kabilar larabawa kowace kabila yan uwa annabi na to kowanne ku ya haɗa zumunta ta da shi dan uwa ne ta yi kyau in ku haka kan kori guda to shi ne ka ko gani ban san komi gare ku amma larabawa ku haka kan kori guda amma kayan da an ku kabu ma sa'altukum min ajarin huwa lakum ni ban tambaye ku wata jinga wadda a taku ba ni dai kudin ku ban tambaye ku ko ɗari ba ni mai wa'azi nake ku saurari wa'azi in na gama koma wa'azi ayyar jiwa na buhu ilaiku wa'azi na amfani ne zai dawo gare ku ita kaza sabili domin riko hanya man sha hanyar ta da larabi sabila to riƙon hanyar yarji wa buhu ilayhim wanda duk yayi taimako ga wani to kun ga umfanin taimako ne zai dawo gare shi wa kadhalika qurba rasulullah haka ne yan uwa annabi qurba mu yan uwansu na tun da laraba na yan uwansu kowa hada kai da yan uwa ne to ya yi abin da annabi ke so ina jire ila alalla babu jingata ga kowa sai ga Allah ni wannan aiki na wa'azi jingata babu ita ga kowa sai ga Allah wa huwa ala kulli shay'in shahidun kuma Allah mai shaida ne ga dukkan mutalawan ya alama sidiki in na yi gaskiya ya sani in ban yi gaskiya ba ya sani shi allah game da komi shahidin mai cinkana قل إن ربي يقذف بالحق قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب إن ربي يقذف na yana أبنجي gaskiya ya قسكيا يجي ga annabawa ne. ayyul ila yana jiro gaskiya ga annabawa ne kuma shi Allah alamar gobe ya sa abin da ya koyo ma gaba na kalli abin da ya koyo ga halittu na bisa ma wato wal'adu cikin sama da ƙasa qul ja al-haq qul ja'a al wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id kuma ka faɗa musu ka ce ni ma mai wa'azi nake ina gaya muku gaskiya ta zo musulunci ma shi dai gaskiya duk addini na ba musulunci ba karya ne wa ma yudu ba da kuma duk ƙarya da mun ka kashe ba ta dawowa wa ma yudu kuma abin da ba ta faruwa ma yudu ba da ƙarya ba ta faruwa wa ma yudu ba ta dawowa ai lam yabqa lahu asarun gaba ɗaya alamomin ƙarya ba za su rage ba za mu kashe shi ai za haka shirku shirka ya tafi gaba ɗaya ya wace لن يبقى له أبنان آه، أبدا لم يبقى له أبنان إبداع وتفاروا بتربي قريبا ولا إعادة تداو وبايا أنفسي شبيدا هو قل إن دلت قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ya hanna bace ga gaskiya musulma ta wahata ta wahamuna kamar da kuke zato musulma ta tawahamuna bi kamar da kuka zato gare ni la'ani lam attabi dinakum kuna zato wani ma batacce na dan ban bi addinin ku ba wa dinin abaikum ban addinin babannin ku ba to in ma dai har na ɓace to ba addinin gana ya ɓashe ni ba ba inna ma a adullu ala fi son raina na nabi ya ɓashe ni in dai har na ɓace to son raina shi ya ɓashe ni wannan ya nuna kenan son rai kowa bi son rai ne to zai ɓace ai isa abin na na fa inna ma adullu ala nafsi ai mu dalali wato zunubin bacewa ta yana dawowa gare ni a hannu ɓace in wujida in an samu ɓacewar an samu zunubin fardan ga kaddarawa to zunubin alaiha ya kan dawo gare ta waye ne ta daitu idan ko na shayu wadda na faɗa muku haka na addaidai wa'azi nika idan allah ba ni an sako to in daidai nake fabi ma yi ha ya rabbi to na yi daidai saboda wahayin da allah ya mini wato wahayin allah wanda duk ya fi shi ta ya kai bisa ga gaskiya wanda bisa ne ko bacewa ya kai wabi ma yi ya ilayya rabbi min alqur'ani saboda abinda Allah ya mawahi na na qur'ani wal hikima inna shi Allah sami'ul lid'a yana jin addu'a ku yi addu'a ga Allah Allah sami'ul lid'a yana jin addu'a karibun kuma Allah kusa yake liman da'a ga duk wanda ya kire shi wanda ya addu'a gare ku jibu sai an samu ya Allah ya sami ya gari ba Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta kuma ka kare mu daga makircin duk wani makiri kuma Allah ka zaunar da Najeriya kwana biyu ko kwana uku sannan idan yana da exam shi ɗalibi ne shin ko ya samu shi karatun boko cikin wannan zama da yake masallaci ko ga daga da malam to wajen yi tikafi karatun qur'ani aka san a yawaita amma wasu malamai sun ce ya halitta ai karatun fiqh amma dai mai yawan malamai sun ta yi karatun qur'ani ne za a yi ba a karatun bidiyo, sai dai sauran zikirori da addu'a su ne a kai. ba a karatun boko wajen ya tikafi kuma abin da ya halitta a yi tikafi kwana biyu yanzu shigowar ga tamu masallaci idan ka ni ya yi tikafi ka shigo da na ya yi tikafi dan mun ka tashi kuma ka tashi yi tikafin ka yayi sai dai ba maza ba malikiya ba ne shi yasa kun ka ga wani littafi da aka ce ma'allimuni ya mai kaifa a hujju ko koya mini ya jama'a ta da zan yi aikin hajji littafi ne basit to ciki ne ya ambata cewa idan ka shigo masallaci kai ne ya itikabi to ya itikabin ka ya yi sai sadda ka hita kuma in ka koma dawowa kai ne ya yi tikabi kun san alazai in sun ka tahi ba su da wani aiki da suka yi kowa da ya hita da masallaci ya ɗanci abinci ya dan taba ruwa sai ya dawo masallaci shi zaune to duk kana iya yi tikafi haka nan na ga ya rubuta cikin allimuni ya kauna kuma ya ba da dalilai ne ga wannan fatawa ta shi saboda haka kana iya yi tikafi na minti biyar kana iya yi tikafi na minti goma kana iya na awa daya kana iya na kwana guda kana iya na kwana biyu amma ga malikiya sai dai na kwana guda ga mazaba malikiya sai dai kwana guda ka shiga bayan magariba ka yi ta bayan sallah asuba ko ka shiga bayan sallah asuba ka yi ta bayan magariba ga maza wa malikiya shine abin da malamanta suka ambata allah ya gafarta mana allah gafarta malam mutumin da ya shiga itikafi shin idan aka kawo shi abinci cikin masallaci zai ci ko shi ta cikin harabar masallaci ci wannan abinci din Allah ba ba wani wuri da an ka keɓe na ci abinci ya halitta ya shiga cikin rahaba ya ci abinci in ba ba wani wuri don kun gasa ba annabi da babu inda suka ci abinci can da duk wani bako da ya zo masallaci annabi ya ka sauka har da ci abinci da kwana don nan aka yi amma da an ka samu wurare daban-daban daga baya sai ya zama da hicin abinci cikin masallaci to in babu wani wuri to ya halitta a ci abinci cikin masallaci in babu wani anta wa hadaka la sharika laka al-mannan wa li samawati wa al-ardi wa jalal wa ikram ya hayy ya qayyum amin ya allah muna roƙonka allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah duk lahin da mun kai maka allah ka yahe mana allah ka gafarta mana ya allah idan baka gafarta mana ba nan duniya da lahira ba mu da mai gafarta mana allah ka gafarta mana allah ka yahe mana kowace irin tuna Allah ka kula yi mana ita kowane irin tashi hankali Allah ka kula yi mana shi ya Allah ka tausaya mana ka gabata mana ka gabata ma uwayen kuma ka gabata ma su da kakanninsu ka gabata ma yanayi da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta wa yau. dukkan mata yau mu Allah ka gafarta musu Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su lahiya cikakka da imani cikakke da ayyuka na kwarai Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe Allah ka haɗa mu aljanna tare da su kuma Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana dukkan yadda ka ba mu da wanda za ka ba mu nan gaba Allah ka gafarta musu Allah ka sauƙaƙa masu matsalolin rayuwa saboda girman ka Allah yadda ka ba mu da wanda za ka ba mu haɗe da zuriyar mu gaba ɗaya Allah ka ba su imani cikakke Allah ka ba su lahiya cikakka Allah ka azurta su ayyuka na ƙwarai. Allah ka sauƙaƙa masu matsalolin rayuwa Allah ka sa musu albarka ga rayuwarsu Allah ka ba su lahiya cikakka ga jikunkunansu ba su lahiya cikakka ga kwakwalwarsu Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu duniya da lahira Allah ka sa su zama na so ido gare mu duniya da lahira Allah ka da mana su ga hanyar ka mai kyawu don ka dibe su mu samu nasuwa cikin rabu Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su ya Allah ka gawarta mana ka gawarta mu kan uwan mu dukkan yan uwan mu Allah ka shirya su ka gawarta musu ka shirya musu diyan su da zuriyar su ka gafarta musu dukkan wani wanda yake son mu saboda kai da wannan muke so saboda kai Allah ka gafarta musu duk wani wanda mun ka taimake shi saboda kai da wanda ya taimake mu saboda kai Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya kuma ka biya mana duk bukatun mana alheri wanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana ya Allah duk wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka ka kare mu wajen mu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu da rana ya Allah ka kare mu cikin gari da wajen gari cikin zaman gida da tafiya duka Allah ka kare dukkan bayan ka musulmi yara da maya maza da mata Allah ka gafarta musu da wanda suka roke mu addu'a cikin musulmi da wanda ba su roke mu mun roke ka Allah ka gafarta musu Allah ka yare musu Allah ka biya musu su na Amém. wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu duk abin da musulmi ka tsoro Allah ka kare su ya Allah da asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka kare mu ka kare kasan mu Najeriya Najeriya Allah ka kare ta Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya Allah ka kara ma Najeriya lafiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a duk wata hitina da wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba da wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka kare Najeriya gare ta Allah ka kusa wa Najeriya